Iyakar gwaje-gwaje da tukumoni bincike sun yi, amma ba su samu takamaiman abin da yake damunta ba. Sai dai razanar da ta yi ce kaɗai ta haddasa mata suma. Kiran Alhaji likita ya ofis ɗin nashi tare kuma da yi mashi bayani. Dokta, ku dai kara duba ta sosai. Kada ka damu Alhaji. Farkawarta ma kaɗai muke jira yanzu. Mun yi mata kuma allurar bacci. Alhaji na gefen kafafunta riƙe da hannunta, Hajiya na setin kanta. Yatsun ta suka fara motsi. Da sauri Alhaji ya ƙara matsi hannun nata da ke cikin nashi. Idanu ta fara buɗewa a hankali, tana ƙarasa buɗewa kuma ta sauke su akan wata mummunar mata akan jikinta duk sun yage gashin duk sun yage gashin kanta ya rufe fuskarta baka kuma ganin fuskarta ta ko kaɗan hannunta riƙe yake da wata irin zankaɗaɗɗiyar allura mai kama da ta dawaki ta nufo zi gadan gadan rarumo mahaifinta ta yi tare da kuma fara ihu wayo Allah dadi ga ta nan za ta kashe ni ka duba hannunta alluran mutuwa ce na shiga uku hajiya ki taimaka min mana nufo da hajiya ta yi da nufin tofa mata addu'a tsawar da alhaji ya daka mata ce ta sa ta jan birki ba tare da ta shirya ba me za ki tofa mata sau nawa kuma za ni ce maki ciwon ta? na asibiti ne ki ɓace min da gani mana ki je can ki kira dokta ya ƙarashe magana a tsawace ta riga da ta san diyarta ciwon tana da nasaba da jinnu amma babu yadda za ta yi haka dai ta je ta kira likita ɗin cikin cikin drip ɗin suka kuma ƙara danna mata allurar bacci baccin da ya ɗauke ta ne ya sa ta yin shiru har magariba ta fara amma kuma zi baby bata farka ba fita alhaji ya yo musu take away bayan isha'i ganin bata kuma farka ɗin ba ya sa Hajji ya ce ma alhaji ɗin ya je gida ya kwana mana Hararar hararata ya ɗora kuma da faɗar nan nan tana da bambanci ne da sauran asibiti ɗakin mu da ba mu tare da kowa sai mu kaɗai sannan kuma ki ce in tafi gida in bar shalele na to babu inda zani wanka kawai zani je in yi gida in dawo shi ma ɗin dan dai kawai ina kyankyamin toilet ɗin asibitin nan duk da a tsaftace suke hajiya shiru ta dai ta kyale shi dan ta san ba wuya da ta kuma tanka ya hauta da masifa ficewa tare da kuma nufar gidan yana isa ya zarce toilet ya watsa ruwa tare da shiryawa kuma yana fitowa falo tun kafin ya yi da isa wutar falon ta fara fafarniya tare da ɗaukewa ɗif tsaki ya ja ni kam ina ga sai na yi oda sola ɗin da za ta rinka ba mu nefa ya rabu da wutar nefar nan gabaki ɗaya wutar aka maido da kuma mugun karfi amma tana yi tana kuma ɗaukewa zura kafar shi yayi da nufin da nufin taka matattakalar benin da za ta sada shi da falon mace ya hango zaune ta juya baya jan riga ce a jikinta gashin kanta ya rufe mata fuska wani ya ne alhaji ya haɗiye ji kake yi kot juyawa ya yi da nufin kuma guduwa wani hannu ne kuma ya bayyana a gaban shi ya bankaɗo shi ya kuma ya mulmulo daga saman matattakalar benin ji kake yi tim tumbin shi ya bugu da ƙasa da ƙyar samu ya babbaka da ya miƙe tare da kuma dafe ƙugun shi yana jera wasu yana jera wash wash ƙuguna sai yanzu ne ya lura ma da babu matar a cikin falon wasu dogayen yatsu masu kuma dogayen farata ya ji sun dafa mashi kafaɗa ta bayan shi tamkar wanda kuma aka jona ma shokin haka jikin shi ya ƙara ya rika karkarwa majina gami da kuma hawaye na kwarara a fuskar shi. Juyowa ya a matuƙar razani ilahirin jikinsa na karkarwa, wayan bai ga komai ba, cikin shi wata irin katsawa ya take wata zufa kuma ta rika keto mashi tamkar wanda aka kwara kwarama ruwan zafi. Cikin san ɗaya rinka tafiya tare da rufar kofar fita, yana samun damar fita ya ci karo da hajjiya tana kuma aiko mashi da wani irin shi'umin murmushi. Cikin matuƙar mamaki yake kallon ta, bakin shi har karmama yake ya furta hajja me ya kawo ki wa kika baro kuma gurin shalela alhaji sallamo mu akai ita ma yanzu nan zaka ka ta shigo sororo yayi baki sake kuma yana al'ajabin wannan al'amari muryar hajiya din ya tsinkayo tana faɗar yawwa alhaji ga afrar ɗinnan, nan ta iso juyowa ya tare da kare mata kallo cike kuma da firgici wata irin tafiya ya hango ta tana yi tamkar yadda horuna ke tafiya kitsan kanta duk ya rufe mata fuska shalele sannu ya jikin naki zo mu je ciki ki huta ya karasa maganar tare kuma da kamo hannunta turjewa ta tare da kuma hasar da kanta ƙasa juyowa ya tare da kuma kallon nata cike da sallama cike da matukar mamaki shalele ko in ɗauke ki ba kya iya tafiya ne nan ma shiru ta ba tare da kuma ta ɗago ba bare kuma ma ta furta ko da kalma ɗaya ce matsowa tare da kuma kamo hannunta zai kama ta a fusace ta ɗago kanta idanunta sun yi jajir tamkar garoshin wuta fuskarta duk ta yaƙuni tamkar tsohuwa da kuma tamkar kuma wata 'yar tsohuwa 'yar shekara ɗari ja da baya alhaji ya fara yi cike kuma da matukar tsoro hajiya da ke gefe take ce da wata irin mahaukaciyar dariya zai kasuwa ta rinka kasuwa ta rika yi bibbiyu a take wurin kuma ya koma babu ko da wurin da za ka ajiye kafarka alhaji suka nufo tare da wangame masa manyan bakunansu masu dauke kuma da masu dauke kuma da haƙora masu matuƙar tsini suna masu kecewa da wata irin dariya da ta haddasa masa ta haddasa ma gurin amsa kowa cikin wasu muryoyi mabambanta haɗi da kuma amsa kowa suka fara magana ka yi kuskure biliya kana karyata mu tare da kuma haƙin yarda akwai mu ko yau za mu ganar da kai azabobi nau'i daban-daban yanda daga yau za ka gaskata akwai mu ɗin jin wannan maganar sai da antar cikin alhaji ta kaɗa wani zazzafan zawo ne ya wanke mashi ƙafa faɗuwa ya a ƙasa tumbin shi ya bugu da kan tiyo ɗin da ba ruwa fulawa ihu ya fara tare da kuma kiran sunan mai gadi abin da bai sani ba tunda suka bayyana babu mai jin su ko da ganin nasu ma sai alhaji shi kaɗai shaƙo wuya shi aljanar ta tare da kuma wulla shi sama faɗowa ya yi tare da kuma sakin wata irin walalliyar kuwa hajiya suka rinƙa hajijiya suka riƙa yi da shi kanshi kuma na buguwa da cibkokin da ke gurin ihu yake ba tare da tunanin neman ƙagajin ubangijinsa ba tun yana ihu iyakar ƙarfin shi har ya shiru sanadin kuma somewar da ya yi. ƙasa suka sauko da shi tare da keciya da wata irin dariya komi ya koma yadda yake sai dai alhaji da yake a kwance baki wangame tumbi ya kalli sama sanyin safiya gami da kuma kukan tsuntsaye shi ya tada baballe mai gadi turisai wani wani birki kuma ya ja gana alhaji kasa warwas zagayewa ya tare da bubbuga shi amma kuma babu alamun zai tashi miƙewa ya tare da ɗauko butar ruwa ya yayyafa mashi a matuƙar razana ne ya miƙe tare da kuma cakumar baballan balele balele wani ba wani ƙarfi ba don haka tare suka kuma yi ƙasa da alhajin miƙewa alhaji ya yi tare da nufar ɗakin balela rarumo kafar shi balele ya kuma riƙe ta gam ina za ka oga ai kamata ya yi ka tsaya ka ga abin da ka aikata a wazuna duk sun kareraye dole ne ka kai ni ai mani kamu ya faɗa tare da kuma miƙewa yana ɗaga sama kaf yana ɗangasa kafa haɗa girar sama da ƙasa alhaji ɗin ya yi tare da kuma kallon balele in ka sake ko da wasa ka bari wani ya ji abin da ya faru sai na kore ka a aikin nan ba tare da na biya ka albashi ba hanci balele ya toshi alhaji me nake gani haka wai zawo kai shege oga wato ina ga dai jiya tsorata ka akai ko tun tsirewa da dariyar ketaye ganin balele zai iya tona mashi asiri ne ya sanya shi tuntuɓe ya turbuɗa fuskarsa tare da kuma shaƙo na rantse idan na ji maganar nan a bakin wani sai ka yaba ma aya ta, sai na sa an karairaya ka ka je ga yadda nake da ƙarfin nan ko ga ƙira samu da zauni ka kawai zan yi in zaune saman ka ka tashi aiki balele da ya ji azaba tuni ya fara kakari tare da kuma ƙunduma ma alhaji zagi cikin zuciyar shi da dai da dai sa da dai samun alhaji ya sake shi ne ya faɗa tare da da ya faɗa ɗakinsa tare da keciwa da wata irin dariya da dai alhaji ya ga balele ya shige ɗaki bokiti ya samu ya cika da ruwa tare da nufar bayan gida cikin sanda ya samu ya ɗauko kayan shi tare da kuma fitowa a guje abun mamaki tuɓewa alhaji yayi. daga shi sai gajeren wando ya ci gaba da wankan shi a bayan ɗakunan gidan domin rantsewa ya ba zai shiga toilet ba haka kawai su bi shi su kashe shi ya gama wankan nashi ne tare da ɗaukar makullin mota sai ya fice Hajiya ta yi matuƙar mamakin ganin Alhaji bai dawo ba a jiya. Gashi kuma har gari ya waye shiru kake jin sa. Turo kofar ɗakin da aka yi ne ba tare da sallama ba. Ya shigo ya haye gado tare da kamo hannun shalelan shi yana tambayar ta ya jikinta. ta yi mamaki ba don inda sabo ma ta riga da ta saba da halin shi na rashin sallama idan zai shigo guri. Barka da asuba Alhaji. Ba tare da ya kalli inda take ba ya ce barka. Jiya muna ta jiran ka Alhaji shiru har bacci ma ya ɗauke mu mula na kuma mulmule shi yasa ya ban ga damar dawowa ɗin ba kaɗan ta hana hajjiya darawa domin ta lura ma mijin nata a kula yake likita ne ya shigo ɗakin tare da ƙara duba zi sallama siye tare da kuma fatan Allah ya ƙaro sauƙi bayan isa su gida ne alhaji ya ƙi buɗe motar tasa su fito yana kuma ta rarraba idanu alhaji ka buɗe motar mu fita mana banza da ita tare da kuma buɗe ƙofar Yana ranar jinin Alhaji akan akai faki amari ce ya yi. Zaune take kan gadonta tana kuma cacin abinta. Lokaci ɗaya ta ci idanun nata na rufewa tamkar an sanya masu sufa gulu Bayan ta tsubuce mata ne, da wayar ce ta tsubuce masa daga hannun ta ta faɗo ƙasan gadon. Wani nan nauyin bacci ne ya yi awon gaba da ita. Turƙa To bari mu koma a wajen su a fan kuma. ba ta da ɓata lokaci ba suka sungumi affan ɗin suka nufi asibiti emergency aka wuce da shi kai tsaye wayar affan Zayat ya ɗauko ya kira iyayen affan ɗin da kuma ita kanta afra ɗin ya sanar da su halin da ake ciki kasancewar mahaifin afra da kuma affan ɗin wa da ƙani ne uwa ɗaya uba ɗaya kasancewar gida ɗaya suke rayuwa su da iyalan nasu kansu kuma a ɗaya ke ba a ɗauki lokaci ba asibiti kuma ta cika da 'yan uwa da abokan arziki Afra kuka kawai take ya ganin yadda kuma Afan ya koma kanshi ɗaure da bandeji. Inna Labu kakar su Afan ɗin da Afra zage-zage ta hau yi akan su zayya ɗin suna ina ne har jikan nata ya ji wannan ciwon. Su Abban Afan hakuri suka dinga bata. Ai jin labarin da Afan ya bada ne na aljannu ne suka mashi haka. Turburewa Inna Labu ta yi tana cewa su ɗin banza ita da tana tana gurin sai sun ga yadda ake gwabzawa da zaki haƙuri sai alhaji suka hau bata da ƙyar dai aka samu ta shiru makon afan ɗaya lokacin kuma rauninnukan nashi sun warke sallamarsa aka yi fan ɗin ta tubure ta yi ba za ta kuma koma gida ba don haka family house suka wuce ga baki ɗayansu zaune suke cikin babban falon gidan suna ta shan iska abin gwanin ban sha'awa Hajja mahaifiyar Afra kamar yadda suke mutanen gidan suke kiranta. Wai ke Afra yaushe ne za ku koma gidan naku ni fa na gaji da wannan sakarci naku. Da ƙarisa magana tana kallon Afra da Afan. Afan har cikin zuciyar shi ya ji daɗi domin kuwa ya gaji da zaman family house ɗin nan gidan shi yake buƙatar komawa. Har ba kafafuwa Afra ɗin ta fara tana gunguni ita ba za ta koma ba. ‘Yar nan kwantar da hankalinki tare za mu koma da ke. ƙafar ku ƙafata kin ji in je in gane ma idanu na abin da ke faruwa a gidan inna labu ce ta ƙarashe magana tana kuma rarrashin afra oni hajjo laure yaushe yau ina ina ganin abin da ya fi ƙarfi na yanzu inna laure abin bin su zaki yi ki rabu da su mana ki rabu da su kawai su karata a can a'a laure ki bar ni in bi su in ga kuma wani marasa kunyar aljannin ne ke tsorata mana jikoki Allah sarki malam da kana raye da matsalar mu ta zo ƙarshe washe gari tun da wuri ne suka tashi suka hau kuma shirin tafiya in rana ta yi sanyi tun da suka isa gidan zuciyoyin afra da afan ke dukan uku uku gaishe su saba ne ya hauyi yana kuma tambayar afa afan ɗin wannan tsohuwar 'ya aiki ce wadda za ta rinka dafa masu abinci aka kawo inna labu ce zakin saba ta hauyi ba mai aiki bace ba mace mai wanke-wanke ce yau ni ina ganin gantalewa yanzu kai kana matsayin mai gadi amma kuma kake kallon tsabar idona da waɗannan idanun naka masu kama da na ƙurga ina matsayin kakar tasu kake kira na da mai aiki yau kawo watan korarka ya kama haƙuri su afra ɗin suka bata amma duk da haka bata kuma bata bar mitar ba bayan isha'i zaune suke suna gira afra ya tashi ya shige ɗaki afra ta bi bayan shi tare kuma da ce ma inna labu ta jira ta ta dawo gyangyaɗi inna labu ɗin ta fara marin da aka gaura mata ne yayi yi sanadiyar tashinta tare da kwala uwar kururuwa ɗan kwalin kanta ya balle can gefe ba tare da furta kalma ɗaya da ta danganci addu'a ba dago kan da za ta yi ne kawai ta ga afra a tsaye a kanta tana huci da rike da ƙugu na shiga uku me kike nufi afra wani wani irin wasa ne haka za ki tsinka min mari Yi min shiru munafuka, yau ni da ke ne a cikin gidan nan. Jira, ni in dawo yau, sai na yayyanka ki gobe mu sha ki. Sai na ga ƙarshen ki, na cinye ki, na kuma na nacin ki, na biyo mu a gidan nan da kika yi. Ta ruga da gudu ta shige kicin. Jin ihun Inna Labu ne ya sanya Afra da Afan suka fito a guje tare da isuwa gurin Inna Labu. Inna Labu lafiya, me ya faru? Afra din ta tambaye ta a